wanda daga cikin cikar ni'imarsa a gare mu da falalarsa ya ba mu dama muka haɗu a wannan rana mai albarka ta juma'a bayan wannan lokaci mai albarka bayan sallar juma'ar a nan masallacin jami'ar abubakar ta fawo ɓalewa da ke nan bauchi a yau 28 ga watan ramadan shekara ta 1443 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 29 kenan ga watan afrilu na shekara ta 2022 miladiya a yau ne muke sa ran kammala abinda muka karanta na alkur'ani a cikin wannan wata a wannan masallaci da kuma rufe darussan da muka yi na tafsirin alkur'ani a wannan wuri muna farawa da roƙon allah maɗaukakin sarki ma'abocin falala da karimci da ni'ima ya mana falala da gafara ya ni'imta mu da rahama abubuwan da muka karanta na alkur'ani a cikin kwanakin nan tun daga farko har zuwa karatu na baya allah ubangiji ya karɓa mana abubuwan da muka yi na daidai a ciki allah ya sa ya zama hujja a gare mu mu yi aiki da shi abubuwan da muka furta ko muka aikata na kuskure ko tuntuɓen harshe allah ya mana rahama da gafara mun saba ranakun juma'a muna tara tambayoyi ne da aka rubuto sai mu amsa su a yau din ma saboda tambayoyin sun taru za mu yi ƙoƙarin zaɓen wanda lokaci zai ba mu dama mu karanta mu amsa amma wannan ba zai hana mu buɗe zaman namu da karatun alkur'ani musamman ayoyin da su ne ƙarshen ayoyin da muka karanta a darussan mu na wannan masallaci ba ka za mu ji waɗannan ayoyi mu nemi albarkar allah da su ta hanyar buɗewa da su sannan sai mu shiga kai tsaye zuwa tambayoyin da aka rubuto kafin daga baya mu saurari jawabai na rufewa bismillah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 فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين نعم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين نعم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم نعم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ۖ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah ya maka albarka ba ma bukatar fassara waɗannan ayoyi da kuma tafsirin su domin mun gama a baya tambayar farko da take gabana ita ce wanda ya ce dan Allah ina so a mun cikakken bayani akan son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama fiye da kowa wannan abin da ka faɗa addini ne daga cikin addinin Allah ibada ce daga cikin ibadan da Allah ya shar'anta ibada ta zuci ibada ta harshe ibada ta gaba duk ana samun ta da take amsa ma'anar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga zuci mutum ya ji a ransa yana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da yadda yake ƙaunar duk wanda yake ƙauna kana iya gwada wannan misali akan yaya kake son iyayenka yaya kake son 'ya'yanka ya kake son 'yan uwanka ya kake son matarka ko ya kake son mijinki ko yaya kake kaunar kowane mutumin da kake kauna mai alheri a gare ka to ka ji cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan gaba saboda sama da dukkan waɗannan a cikin ranka wajen kauna da soyayya sai ka gabatar da shi a kansu sai kuma ka zo ka gabatar da shi a kan karan kanka kai ma ka ji cewa duk waɗannan da kake kaunar kana iya rasa su duka akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kai ma kana iya rasa kanka akan manzan Allah kai da su duk waɗanda kake so su zama kamar fansa ne ga ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kaso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciya wannan son naka a zuciya yayi tasiri a cikin zuciyarka ta yadda akwai girmamawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin ba so ne irin yadda kake son budurwarka ba kauna amma ba girmamawa sai dai ita ta girmama ka kai kuma ka bata umarni amma shi kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama kauna ce mai haɗe da girmamawa sannan sai kuma ya fito a harshen ka yawan masa salati yawan ambatonsa yawan wato fadar wani abu da ke da alaka da tarihinsa da son ji da son ambato da son gaya wa mutane wato mahasin ɗinsa da abin da zai sa a ƙara ƙaunarsa duk wanda yana cikin ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallama a harshenka musamman ma yawan ka ware lokaci kai masa salati inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sannan sai kuma abin yayi tasiri a aikinka a aikinka a zahiri idan an ganka a ga kana kama da haka kamannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma idan ya zama da cewa kana kaunarsa a baki kana kaunarsa a zuciya amma a kamanninka baka yi kama da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ke so ya ganka ko shi yanayin yadda yake ba shiga na mutunci shiga na kamala da kuma wato a aikace a cikin abuwa na ibada ya zama kana koyi da shi duk abin da za yi addini kana nema ka jiya ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya kana bin wato matakai irin matakan da shi ya bi قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم wannan shine kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan kauna din wajibi ne akan kowane musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in ba wanda zai zama mai imani har sai ya zama ya fi so na sama da yadda yake son 'ya'yansa sama da yadda yake son iyayensa sama da yadda yake son dukkan mutanen duniya wannan hadisi ne da ya inganta a cikin sahihul bukhari da muslim daga anas dan malik sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana Umar dan Khattab Allah ya kare yarda gare shi ya zo ce masa ya Rasulullah ina kaunar ka sama da dukkan komi in ban da kaina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai baka gama cika imanin ba sai ce to naji ina kaunar ka sama da kowa ciki har da kaina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ana ya Umar yanzu ne imani ya cika yadda ake so kuma babban misali da za zaka ɗauka akan ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka ɗauka daga sahabban da suka zauna da shi ta yadda sun masa ƙauna irin wanda bai musu gyara a kai ba amma ba za ka koyi son annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin mutanen yanzu ba don babu annabin ballantana a ce daidai suka yi ko kuskure suka yi amma lokacin da sahabbai suka ƙaunace shi shine babban misali a gare ka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ƙaunace annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda duk kake tsammani za a ƙaunaci wani wanda ba Allah ba abu sufyan tun kafin ya musulunta ya ce mara aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammada ban taba ganin wani yana son wani kamar yadda na ga sahabban muhammadu suna son muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam wannan fa yana abokin gaban annabi ne sallallahu alaihi yake faɗa ce amma bai taba ganin ana son wani kawai wani nan fa ya ce kowa ne irin yadda sahabbai suke son manzon Allah ba don haka duk yadda wani zai so annabi a yanzu ba zai taba son sa irin yadda sahabbai suka so shi ba don haka su ne babban madubinka akan ya suka kaunaci manzan Allah sallallahu alaihi sallama. sun yi masa ƙauna irin wanda mutum a gabansa ana saransa da wuka ana sukansa da mashi ana harbo shi da kibau amma yana ce fidaka ya rasulallah yana ce 'Kai na da raina da jini na duka fansa ne a gare ka a madadin manzan allah sallallahu ya kwarza ne gane shi a zare ransa haka suka riƙa yi a gabansa maza da mata duk lokacin da aka zo yaƙi haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa ba da manzan Allah kunya ba shedan yana iya ka musu hari a matsayin su na dan adam su dan yi wani kuskure kaɗan amma ba taba samu sun watse gaba ɗayansu sun bar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko da shedan ya samu Allah ya jarrabe su da waɗansu za su iya su gudu idan wani wurin zafi yayi zafi amma dole za a samu waɗansu zarata kamar yadda su falha ibnu Ubaidillah suka yi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud kamar yadda ummu ummu ummu imara ta tsaya a gaban annabi sallallahu alaihi tana matsayin mace an kashe ɗanta an kashe babanta amma tana tsaye a gaban annabi sallallahu alaihi tana yaki daga baya da ta ga maza sun gaza ta ɗaure majanyinta ta karɓe takobi ta tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wannan matan tana tana tana tana kururuwa tana ina mazan suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yutiqu ma tutiqina ya umma imara waye zai iya irin wannan abin da kike ya ummu imara wannan shine kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana yi tana waiwayawa tana ganin manzon Allah yana lafiya tana jin kwarin gwiwa tana ci gaba har annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mata faɗi abin da kike so da ke da 'ya'yanki ta ce ta ce muna neman mu kusance ka mu zama makwabtanka aljanna ya ce an tumrufa ka'ifil janna wannan shine kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka mata kace kace aka sossoke ta ta suma tana farfadowa ta ce aina rasulullah ina manzan Allah aka ce yana nan da lafiya ta ce alhamdulillah aka ce an kashe babanki ta ce rabu da ni ina manzan Allah an kashe ɗanki rabu da ni ina manzan Allah sai da aka gaya mata yana lafiya sai ta samu nutsuwa daga baya ta yi magana akan ɗanta wanda shine kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to amma ƙaunarsu suna yi ne daidai da gejin yadda Allah yake so a yi ƙaunarsa ba kauna da ya wuce gona da iri da za ta zama kamar kai bawansa ne shi ubangijinka ba a'a shi shugabanka ne kai mabiyinsa shi annabinka ne kai kuma mai koyi a gare shi amma ba soyayya irin wanda ake wa ubangiji ba ubangiji shine ake masa kauna ta kankat ita ce soyayyar alhulla shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa Allah kai ma irin ta za ka yi wa Allah ina fata an fahimci wannan amma ba soyayya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda ake son Allah ba saboda Allah ana son sa a matsayin na na shine Allahu rabbul alamin ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko soyayya ta Abdullahi wa rasulu to kaga akwai bambanci ko tsakanin abdu da rabbu duk wanda yake gani soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam bata da iyaka wannan yayi kuskure tana da iyaka daga inda na Allah zai fara amma na Allah maɗaukin sarki shine wanda bai da iyaka so irin na bawa da ubangiji amma na annabi sallallahu alaihi wasallama so na ƙololuwa irin na annabi da kuma masoyinsa mabiyinsa ina fata mun fahimci wannan fa'ida a tambaya ta gaba ita ce menene hukuncin masu yin aski da za a aske wani wuri kuma a bar wani wuri annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan hadisi ne daga abdullahi dan umar raha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana qaza aka ce qaza shine an yuhlaka ba'd ar-ra's wa yutraka ba'd a aske wani gefe na gashi a bar wani gefe malam ibnu usaymin ya ce ko a aske sama a bar ƙasa ko a aske ƙasa a bar sama ko a aske gefe a bar gefe ko a aske ƙeya a bar ta gaba ko a aske ta gaba a bar ta baya duk wannan sunansa qaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana malamai sun yi saɓani cewa mai ma'anan ya hana haramun ne ko makaruhi kai dai an ce ya hana ka bari Allah ya tsare mai tambaya ta gaba yana tambaya cewa shin alƙunutu idan ana yi wasu suna amsawa da amin wasu kuma yana ji suna ce ya Allah shin wanne ne ya tabbata a sunna idan liman yana yin addu'a ta alƙunutu za ku rinka ce amin malamai suka ce wannan an same shi ne ta fuska dalilin yadda annabi musa salam yana addu'a annabi haruna kuma yana amsawa yana cewa amin amin wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu azabal alim qala qad ujibat da'watukuma Allah ce annabi Musa yayi addu'a sai Allah ya faɗi addu'an yana ta yin rabbana rabbana rabbana har guda uku sai da ya gama addu'ar sai Allah ce qad ujibat da'watukuma an karbi addu'ar ku mutum nawa ne suka yi addu'ar mutum ɗaya ne aka ce yayi amma sai aka ce an karbi addu'ar ku sai aka ce annabi Musa yana addu'ar annabi Haruna kuma yana amin sai Allah ce an karbi addu'ar ku ku biyu sai zama da liman da yake faɗa da mamu da yake ce amin dukansu kamar sun yi addu'ar tare ne in kai shiru to kai baka yi addu'ar ba na fata an fahimta ba kan aka tashi rabawa ba a raba da kai bakar ka ga laifin kowa to kai za ka rika ce amin haka malamai suka ce to kuma abinda malamai suka ce shine da du'a'u ibada da du'a'u mas'ala duka in ana yi amin za ka ce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 to idan ana yi wa Allah kirari amin za ka ce ko za ka yi shuru ko za ka ce ya Allah abinda za ka ce shine ka ce amin saboda da an yi du'a'u matsala ka ce amin da aka ce du'a'u ibada kana ƙara ƙarfafawa ne cewa Allah da ake maka kirarin nan ka amsa waccan addu'a ina fata an fahimta don haka ba wai zaka rika ce ya Allah ya Allah shi yasa waɗansu malamai ma na fiƙi suka ce in mutum ya ce ya Allah sallarsa ta ɓaci domin amin akwai ta a sallah amma ya Allah babu a sallah suka ce to mutum ya yi magana kenan a cikin sallah wasu daga cikin malamai na malikiya suka ce kana yin haka ka fita a sallah sai dai ka sake kabarin harama don haka wasu kuma suka ce a'a bai kai a ce sallah ta ɓaci ba amma dai kar ka ƙara don ka duk abin da aka faɗa ka ce amin idan kuma aka faɗi wato wani abu na yabon Allah kaga kai bai maka cewa za ka ce amin ba kana iya shiru idan aka zo roƙo ka ce amin amma dai abin da ya fi shine ko ina kawai ka ce amin wallahu ala malam bin baz ya ce wannan cewa amin ya Allah ya Allah din bid'a ne wannan mai tambaya ta gaba ya ce menene zakar noman rani kamar shinkafa da masara zakan noman rani kamar zakan damuna ne idan dai noman ranin ba a masa wahala ba idan dai kogi ne aka ja wato abin nan bakin ruwa yana zuwa yana jika maka ba ta ruwan da Allah ya ajiye a rafi sai ka ja shi sai je yana jika maka kana yi da rani to wannan duka baka wata wahala taka ba ruwan Allah ne da shi da ruwan da Allah ya saukar daga sama duk wannan zaka bada zakka cikakkiya zaka bada ushiri ɗaya bisa goma amma amma wanda ka wahala kai ka haƙa rijiyar ko kai ka haƙa bohol ɗin ko akwai arafin amma ba jawo zaka yi sai ka ji ka an ɗebo sai ka masa wahala a zo ana shayarwa to wannan shine wanda shi kuma an maka ragi zaka biya rabin abinda wanda ya yi noman damuna zai biya ne wannan saboda hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fi ma saqati sama'ul ushir wa fi ma suqiya bin nadhi nisful ushir abinda aka shayar ta hanyar ruwan sama to wannan za a bayar da wato ɗaya bisa goma abinda kuma aka shayar ta hanyar yayyafi da wahala wanda mutum ne ya ɗauki nauyin komi da komi har ruwan ya samu ya zo yana yi yana kashe kuɗi to wannan shi zai ba da wato ɗaya bisa ashirin ne an gane wannan zai ba da 10% wannan kuma zai ba da 20% kaga shi wannan an masa ragin wato gwargwadon abin da aka sa wancan ya bayar sai aka ba ta ragin irin wancan wallahu alam mai yana tambaya ta gaba cewa idan mutum ya kai ziyara makabarta ko ya je janaza daidai ina zai tsaya a kabari don ya masa addu'a inda mutum zai tsaya a makabarta ya yi addu'a ko dai ya tsaya a kan kabarin a wajen kan mamacin sai ya kalli alƙibla ko kuma mutum ya tsaya a ko'ina ya kalli alƙibla idan kana kusa da kabarin to za ka kalli kabarin ne an fahimta kamar yadda Eh, abin nan eh, shek bin baz yake cewa idan mutum yana jikin ƙabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce istaghfiru li akhikum wa salu lahu tathbit kamar da kuma hadisin abu huraira ya ce faqama ala qabriha annabi sallallahu alaihi wasallam sai tsaya akan kabarin wannan mata tsohuwa ya rika mata addu'a ba a ce sai dai kalli alqibla ba sai suka ce in a jikin kabarin kake zaka iya ka kalli inda kabarin yake kana fuskantar kaman kan mamacin amma kana yin addu'ar saboda shi ne ba tare da jin girman shi mamacin ba sai dai jin girman Allah maɗaukakin sarki wanda shi kake roƙo ya yi wa wannan mamacin rahama ina fata an fahimci wannan to ko kuma ka kalli alƙibla ko ina kake in kana so ka yi addu'a a makabarta ba sai ka je jikin kabarin ba sai ka juya ka kalli alƙibla sai ka ɗaga hannunka ka roƙi Allah kuma ana yin addu'ar makabarta ne ko a tsaye ko a tsugune duk wanda ka yayi Allahu alam wanda ya ce ni ma'aikaci ne sai aka kawo mun cin hanci da na karba sai na sai magani na kai asibiti ko kuma na sai abinci na rabawa talakawa mabukata ya ce na yi haka ne saboda idan na ƙi karɓa za a baiwa wani wanda yake sama da ni shi kuma ci zai ya matsayina karɓar cin hanci haramun ne ko ta wace fuska ne karɓar cin hanci haramun ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta karɓar rashawa ya ce allah ya tsine wa mai rashawa mai bayarwa allah ya tsine wa mai karɓa ka ko don ka guje wa tsinuwar manzan allah sai sama karɓa wai da niyan za ka yi alheri amma idan kuɗin haramun ya shigo hannunka ba kai ka nema ba saboda ba da wannan kofa ka ce kawai ai kayi aikin alheri ne zai ce kowa ma sai ce shi ma zai karba sai ya alheri kamar yadda wani naje yana izgili yana cewa ka karbi kuɗi kowane iri ne sai ka gina wa Allah masallaci da shi ka gina wa Allah islamiya da shi ka gina kaza ka gina kaza in ka je Allah ya gama in Allah ya tambaye ka ta ina ka samu sai ka ce ya Allah nayi masallaci ta ina ka samu ya Allah nayi makaranta shi ya dauka tambayar lahiran kamar yadda ake tambaya a cajin ofis ne kuma ba haka bane don haka mutum ya guji duk abin da aka haramta shi ya fi masa lafiya amma in dalili na kudin haram ya shigo maka wani ne kawai sai riga ya turo maka account sai ce maka naka ne wani ne aka riga aka ba da wani abu sai aka ce ga kasonka kawai sai ka ga ya riga shiga nuka kai kuma ba nema kai ba kuma ba tambaya kai ba wani ne kaga cewa zai yi wata barna kai kuma sai ka kwata kamar irin wannan zai je wata barnan sai ka ce shi ya kawo ya zo ta hannunka a madadin a yi barna shi ya yi kuma ya ɓata wani to in abin da ya fi shi ne ka mayar da shi inda aka ɗauko idan ba za ka iya ba to sai ka yi wannan abin da ka faɗa ɗin ba ka yin wannan yana mataki na ƙarshe ne amma dai kai kan ba za ka ci ba ta ko ta ina ne wannan abin da ka faɗan ya zama shi ne mataki na ƙarshe idan ya zama ba ta hanyar da ba ta hanyar ka abin ya zo ba ya zama dole ne ya shigo hannunka to irin wannan da ake sarrafa su kenan kamar yadda ka faɗa wallahu alam ya ce shi ma cin hanci idan ka tuba duk abin da ka ci sai ka dawo da shi ko kuma idan ka tuba Allah zai yafe maka sai ka dawo da shi tukun sai ka tuba ai baka fara tuban ban baka dawo da shi ba ba mai alar ya ce wa an ya turukal ma'asiyata fi sa'ati ha in kana mutalabbisan biya ba ai tarkul ma'asiya shine ka mayar da abu raddul mazalim kenan mai tambaya ta gaba ya ce ya ake warware sihiri da aka yi wa mutum na raba shi da iyayensa Allah ya kiyaye yadda ake warware shi shine yadda ake warware kowane sihiri sihiri dai kafirci da wanda ya yi da wanda ya sa aka yi masa da wanda ya koya da wanda ya koyar duka kafirci Allah ya tsare mu da kafirci idan mutum yana neman ya kare kansa daga sihiri ya rike lakalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kullum kai ayatul kursi bayan kowace sallar farilla kullum kai ayatul kursi kafin kai bacci kullum kai kulhuwallahu da falaki da nasi bayan kowace sallah kullum kai kulhuwar lau da falaki da nasi sau uku bayan asuba da magariba kullum kai kulhuwar lau da falaki da nasi sau uku bayan a kafin kai bacci ina fata an fahimci wannan waɗannan su ne sannan kuma sai azkar na safe da azkar na yamma waɗannan su ne babban garkuwa gare ka in Allah ya yarda ko an yi maka sirri ba zai kama ka ba idan kuma an riga an yin ya kama mutum to maganinsa shine alkur'ani shi ma Abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ana ilajin sihiri da waɗannan surorin masu albarka fatiha qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas da ayatul kursi waɗannan guda shida ko kai ne ka ji alamar an yi maka sihiri ɗauki ruwa ka sha ai ɗauki ruwa ka karanta su ka tofa a ciki sau adadin yadda za ka iya ka sha in allah yadda za ka samu warakan wannan sihiri ko ka yi fitsarinsa ko ya tafi ko ya lalace sannan kuma idan kana gani sihirin a wani wuri aka yi aka maka ajiya to kana iya ɗora hannunka a wurin ka karanta sai ka shafa wurin ka karanta ka shafa wurin in allah da za ka samu waraka sana ana iya maganin sihiri ta hanyar wato idan abin ya riga ya shiga mutum ya yi naso ya yi yawa to a samu ganyen magarya kwaya bakwai a dandaka su sannan a karanta ayatu sihir a dandaka a ciki a tofa sai mutum ya rinka shan wannan ruwan kuma a rika ƙara sirkawa ana yin wanka da shi wannan ma mutum zai yi shi zuwa adadin da har ya ji Allah ya bashi sauki in Allah ya yarda Allah zai bada sauki in duk aka yi wannan bai yi ba sai a je wurin malami mai ruƙiya. Allah ya tsare yace menene matsayin salatu tasbih da Salatu haja salatu tasbih da Salatu haja duka malamai da yawa sun sunnanta su jumhurin malamai suna gani mustahabbi ne yin su saboda hadisi ne ya zo a cikin sunan abi dawud da tirmizi cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wa baffansa al-abbas ya ce ya baffa na ba zan gaya maka wata falala ba in kai allah zai gafarta maka zunubin yanzu da na gaba ya gafarta maka wanda ka sani da wanda baka sani ba ya gafarta maka karami da babba ya gafarta maka da na gangan da na kuskure sai ce gaya mu sai ce shine kai salatu tasbih salatu tasbih tana da tasbihi ne guda 300 raka'ar kowace raka'a tana da tasbihi guda saba'in da biyar in ka haɗa raka'a hudu kaga ya zama maka guda ɗari uku kenan a cikin kowace raka'a bayan ka yi fatiha da sura za ka yi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar guda sha biyar in ka yi ruku'u bayan ka yi zikirin da aka saba ka yi goma in ka tashi sami allahu liman hamidahu ka yi goma in ka je sujada ka yi goma in ka tashi ka zauna ka yi goma in ka sake sujada ka yi goma in ka tashi ka yi jisatul istiraha ka yi goma kafin sai ka miƙe a raka'a ta biyu ka yi haka ta uku ka yi haka sai ka je har zuwa ta hudu sai zama ka cika guda ɗari uku sai ka yi sallama wannan hadisi malamai da yawa sun hassana shi ciki har da shi imamu tirmizi har da Nasiru nasiruddin albani a cikin silsila sahiha waɗansu malaman kuma suka ce a'a bai inganta ba kuma wannan shine masaban malikiya da shafi'iya da hanafiya dukkan sun ce sunna ne duk za a cikin littafin fiƙi suna karfafa yin salatu tasbi. amma masabar imamu ahmad ibn hanbal shi an tambaye shi da yake shi ya fi gawurta ilimin hadisi ya ce hadisin bai inganta ba zaka shi a wurinsa ba sunna ba ce salatu tasbi ya ce gara ka yi waɗansu sallolin waɗanda su ake da tabbacin sun inganta sallolin dare da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi da sauran nafiloli na fata an fahimta don haka su a wurinsu wannan shine ra'ayin su Sheikh Ibn Uthaymeen shine ra'ayin su Sheikh Sheikhul Islam Ibn taimiya cewa hadisin bai inganta ba don haka mutum kar ni abin da nake gani ba zan hana mutum yi ba in yana so yayi amma na fi so mutum kar wasa da nafilolin da su ba a yi saɓani a kansu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim yace kullum sai yayi raka'a 40 to ko wannan ka rike raka'a goma sha bakwai na sallolin farilla raka'a goma sha ɗaya cikin dare ko sha uku raka'o'i goma sha biyu na rawati in ka haɗa waɗannan da za ka samu raka'a arba'in ne a ciki to kullum ka kiyaye wannan ka samu kaga wannan ba wanda ya saɓani a kansu sannan in ka samu dama kana da ranar lokaci sai ka je ka ƙara da wancan amma kar a rasa wancan kuma ka zo kana yin wannan kai ba kai shafa'i da wuturi ba kuma ka zo kana yin kana salatu tasbih salatul haja ita kuma ita ce sallar da ake in kana da bukata an fahimta malamai suna kiranta salatul haja ba wai annabi ne sallallahu alaihi ya kira ta salatul haja ba ya ce ne duk mutumin da ya alola ya inganta alolarsa sai na fila raka a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsahu wanda a cikin mutum bai yi zance da zuciyarsa ba to an gafarta masa dukkan kurakuransa sannan hadisin da nana aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya dame shi fazi'a a ila salah sai ya gaggawa sai tafi sallah to kaga kai ma in kana da damuwa wani abu ya carke maka kawai je ka yi nafila raka biyu shi suke ce salatul haja in ka ga abu kana bukata ka damu kana neman mafita a wurin Allah je ka yi alola mai kyau ka yi wannan alola addu'ar da ake in an gama alola sannan ka zo ka yi nafila raka abu biyu masu kyau da kulya da kulhuwa waɗanda a ciki baka zanta da zuciyarka ba baka tuna komi akan duniya ba idan ka yi sujada ka roƙi abin da kake so face sai Allah ya baka don Allah ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri ku nemi taimakon Allah ta hanyar sallah sai takarda ta ƙarshe ita ce ta wannan da yake cewa yana neman ƙarin bayani dangane da ahlul kitabi shin waɗannan kafiran da muke tare da su a yau su ne ahlul kitabi eh idan su kirista ne ko su yahudawa su ne ahlul kitabi mutum yana zama ahlul kitabi ne idan ya shiga addinin ahlul kitabi ba wai idan yana kabilar banu isra'ila ba ana fahimta da kyau don allah maɗaukin sarki ya ce ya ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd sai ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kai ma kana iya zama cikin su na fata an fahimta sannan kuma ko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai larabawa da ake ce musu bani tagla waɗanda larabawa ne amma kuma su ma ahlul kitabi ne saboda yahudawa ne don haka ba wai dole sai kana kabilar banu isra'ila ba ko kai bakar fata ne mai zane a kumatunka in dai kai kirista ne kai ahlul kitabi ne in dai kai ba yahudi ne kai ahlul kitabi ne ana fahimta ko don haka ahlul kitabi aqidar addini shine mutum yake zama ba wai kabilar ba wannan shine masaban malikiya da hanafiya da hanabila malaman shafi'iya su ne wanda suka ce kabilar ce take sawa amma wannan magana tana da rauni don haka amma banda mutumin da ya ridda wanda ya ridda shi wannan ba ahlul kitabi bane an fahimta ko ko da mutum ya koma kirista wannan ba za ka taba cin yankansa ba wanda aka haife shi a cikin kiristanci ko kuma yana wani addinin ya koma kiristanci to wannan shine ahlul kitabi amma wanda yake musulmi ya fita a musulunci ya koma wani addini wannan ba za a ci yankansa ba ba za a aura daga cikin su ba kuma duk wani abin da annabi ya ce sunnu bihim sunnata ahlul kitab wannan baya ciki Yace mu a al'adan fulani idan mace ta haifu sai a ce ta haifa wa wani an haifa masa ko dan abokinsa ko dan dan uwa shin an yi wannan ya zama ya sai sun girma sai a sa sadaki to wannan ya zama aure eh yana iya zama aure mana idan baba ya haifi ɗa wannan kuma ta haifi ɗa sai baban wannan ya ce na ba wa ɗanka shi kuma ya ce na karɓa masa shi ke ya zama aure ai aure ba abin wasa bane so da wannan yaron da yake karami shi ba waliyin kansa bane ubansa ne waliyinsa to haka kana iya tashi ka balaga already kana da mata in babanka ya maka aure an fahimta ko amma in an yi ijab da kabul idan kuma ba a cika ba aka ce an haifa masa an bashi amma ba a ce an ɗaura aure ba to wannan ya zama an yi baiko ne baiko kuma ba aure ba ne haka sai bayan sun girma daga baya in an ga za a ɗora sai a kawo sadaki sai a yi siga wancan ba siga ba ne baiko ne baiko kuma daban aure daban saboda in aka zo warware baiko ba a ce na sake ta kuma ba a idda kaga ko ba baiko ba ne sannan in wannan iya mutu ba a taka ba amma aure shi wannan in an ce an aura masa shi kuma ya ce ya aura ana fahimta to waɗannan haƙƙin aure ne idan ta mutu wannan ɗin zai gaje ta ko da 'yan ƙananan yara ne ai a shari'ar musulunci ba a ce aure bai inganta ba sai an balaga ko 'yan ƙananan yara aka musu aure ya zama aure tambayarsa ta ƙarshe wanda akan ta ne za mu tsaya ya ce yakan yi mafarki kuma idan ya tashi ba zai iya yin sallah ba ba zai iya wanka ba da ruwan sanyi sai je ya taimama amma saboda baya so a gane sai je samu ruwa sai dan shashafa a hannunsa da kafafunsa da fuskarsa sai kamar ya yi alola amma sai ya taimama sai zo ya shiga sallah ta yi kana kwafsawa ne ku gane da cewa ana yin taimama idan ba za a iya amfani da ruwan sanyi ba saboda gudun kar lokaci ya fita ne amma ba a yin taimama saboda gudun kar a rasa jam'i na fata mun fahimta idan ka tashi da asuba ana sanyin da ko baka da lafiyar da ba za ka iya amfani da ruwan sanyi ba to sai ka nemi a dumama ruwa ko kai ka dumama ko a dumama maka idan wannan abun zai kai har zuwa minti talatin an gama sallah haka za ka jira matukar rana ba za ta fito ba sai ka nemi ruwan zafi ko kuma wato mafita akan wannan rashin iya amfani da ruwan sanyin idan ka tabbatar ba za ka samu ba saboda ba a gida kake ba misali to wannan shine sai ka yi taimamar a yanzu in ya dace za a yi jam'i sai ka bi amma in ka san za a samu kamar yanzu ku da kuke nan makaranta Ina ce karshen ta shine baka da karanzan ne a risho ba abokin ka yana da shi sai ka je ka nemo sai ka bar su su je jam'i kuma ba a yin taimama saboda ana jin kunyan kar a gane cewa ba za ka kayi mafarki wannan duk ba dalili ba ne ka ji tsoron allah kuma ka ji kunyarsa shi ya fi maka na fata an fahimci wannan wanda ya ji tsoron fitar lokaci shine wanda zai iya yin taimama amma ba a yin taimama saboda za a rasa jam'i wannan shine iya wanda lokaci zai bamu dama mu amsa sauran waɗanda ba amsa nasu ba sai su yi hakuri sai allah ya kai mu allah ya kai mu haka a takaice zan ba da abun magana ga mai gabatarwa ya zo ya karɓa ya ci gaba da gabatarwa abinda muka amsa daidai Allah ya bamu lada wanda muka amsa kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 godiya wa Allah madaukakin sarki da ya tsawaita rayuwar mu a zuwa wannan wuni na juma'a ya kaddari haduwar fuskokin ma wannan bagire mai albarka domin shaida wannan zama na rufe tafsirin malaminmu a sheikh dr mansur isa yalwa allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi da waɗanda suka dafa masa wajen gudanar da wannan karatu na alarammomi da sauran masu taimakawa waɗanda in ba don su ba karatun ba zai je inda ya je ba muna fatar allah ya saka wa kowa da alkhairi allah maɗaukakin sarki ya albarkaci zaman namu da jama'a matakai daban-daban da yawa don haka zan yi amfani da wannan damar in gabatar da kalmomi na maraba ga wasu daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su damar halarta ba don waɗanda ban ambata ba ba su da muhimmanci sai don yanayin lokaci muna fatar dai Allah maɗaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi a yi haƙuri ta iwa ya zamo kalmomin da zan yi na marabtar waɗanda suka halarci majalisin a samu kwan gaba kwan baya a ah, wannan lamari ne na almajiri akwai abubuwa na protocol wanda ba lallai ne ya zamo na sani ba to amma dai a karon farko ina marabtar mai masaukin baki wanda dukkan abin da yake gudana na waɗannan lamura na addini da ma al'amuran da suka shafi al'amuran rayuwa da harkokin karatu matukar dai a cikin tsangayar da aka kira ta atbu ne to a ƙarƙashin jagorancinsa ne shine mai girma vice chancellor na abubakar tafawa balewa university da ke nan bauchi professor muhammad ahmad abdulaziz prof muna maka maraba muna godiya da sharrafa mu da halartar wannan zama na rufe wannan tafsiri sannan a haɗe da shi ba zan raba ba zan haɗa in yi maraba ga injiniya abdullahi aminu wanda shine mataimakin shugaban shura kwamiti na da ke jagorantar al'amuran musulmai da addinin musulunci na jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke nan bauchi gaba daya don haka na kalle su su biyun ne a matsayin abubuwa ne guda daya ko tsuntsu ne guda daya mai fuka-fukai guda biyu don haka a yi haƙuri kar a ce na faro daga hannun hagu na yi son kai a yi haƙuri na dawo damar insha Allah yanzu a mataki na gaba mai girma hakimin ƙasar miri kuma ɗan jikan bauchi a malam husaini abubakar muna maka maraba da kasancewa tare da mu duk da cewar shi dr mansur isa yalwa ya ɗan mu kuskus cewa ya baka notice na wannan gayyatan a ƙurarren lokaci amma duk da haka saboda sadaukarwarka wa lamarin hidimomin jama'a da kuma hidimomin addini musamman kace lallai ba za a yi wannan taron babu kai ba muna fatar Allah madaukakin sarki ya saka maka da alkhairi Allah ya dawamar da dugaduganka akan wannan jagoranci da hidimar da kake wa al'umma da addini Allah ya tsawaita kwana da imani sannan abin nan a ƙarƙashin nan a yi haƙuri na ɗan sake tsallake in sake gabatar da maraba ga mai girma malam abubakar ibrahim sarkin mu'allayiɗi su ɗin ma na kalle su ne kamar bi da bi ne shi yasa na dan yi tsallaken mai girma sarkin muhalla yi muna maka maraba da kasancewa tare da mu a wannan majalisi Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara dafa muku wajen jagorancin al'umma ah, honorable alhaji umar babayo kesa wanda shine kwamishina na ma'aikatar kula da harkokin addini na jihar bauchi kuma maji daɗin udubo muna maka maraba da kasancewa tare da mu na tabbatar gayyatar taka ita ma dai bata bambanta ba da na mai girma hakimin kasar meri amma duk da haka ka kasance tare da mu allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi sannan barista al-mustapha suleiman hassan wanda kullum muna mu'amalantar sa a matsayin uba ne a gare mu kuma jagora limami a masallacinmu na anas bin malik da ke unguwar gwallaga a nan bauchi alaga ta malam muna makamara ba da kasancewa tare da mu sannan akwai dan uwa da ya nuna mana ƙauna yi tattaki tun daga abin nan jimaita jihar yola ko jihar adamawa ko ko daga jalingo dr abubakar jungudo daga modibbo adama university ok daga jalingo jihar taraba ya nuna mana ƙauna da 'yan uwantaka yi wa tattaki ya halarci wannan rufe karatun muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi dakta Allah ya bar kauna Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda suke kaunatar juna saboda Allah waɗanda za su yi murna da wannan kaunar da suka yi a duniya a ranar alkiyama sannan muna maraba wa Justice muaz Abubakar wanda yake ɗaya ne daga cikin alkalai na High Court a nan jihar Bauchi ranka daɗe muna maka maraba wanda shi ma yi tattaki tare da rufe baya da wasu daga cikin jama'a ciki har da ɗansa abdullahi umar garba dokaji wanda shi ne wanda ya samu nasara a gasar karatun alkur'ani mai girma da aka yi na jihar gombe karatun ƙur'ani da tafsiri ya zamo shi ne gwarzon shekara muna fatar allah ya ƙara albarka ga waɗannan yara sannan akwai alƙali abubakar musa giyaɗe wanda shi ma ya taho da tawaga da yawa daga garin azare muna maka maraba muna maraba ga tawagar da ka taho da su irin su malam fatihu irin su malam aminu irin su malam buffalo da waɗanda mai yiwuwa ban iya ambaton sunayensu ba muna fatar allah maɗaukakin sarki ya saka muku da alkhairi ah, sannan akwai tawagar da suka saba halartar duk lokacin da aka zo munasaba irin wannan na rufe tafsiri sukan yi mana zumunci tun daga jihar kano ƙarƙashin jagorancin alhaji suleiman muhammad wakil su taso daga kano wasu daga jihar jigawa haka dai za su yi zuga ba don komai sai don halartar rufe wannan karatun wannan shekarar ma alhaji suleiman muhammad wakili injiniya nura nuhu haruna dr musa umar babangida sannan kuma suka hado da alhaji salisu ibrahim iro golding daga birnin kudu jihar jigawa duka suka yi tattaki suka halarci rufe wannan karatu namu na bana muna fatar allah maɗaukakin sarki ya saka muku da alkhairi allah ya mayar da ku gidajenku lafiya sannan a ƙarshe na kalmomin da zan yi amfani da su na maraba ina maraba ga dattawa guda biyu waɗanda ban yi kuskure ba idan na ce dukansu iyaye ne ga shi abin nan dr mansur isa yalwa wanda zan fara ambato shine alhaji siraja jibrin alhaji siraja jibrin ɗaya ne daga cikin dattawa waɗanda suka saba gwagwarmaya akan harkar addini musamman duk wanda yake da alaka da masallacin gwallaga ya san alhaji siraja jibrin akan harkar addini allah maɗaukakin sarki ya ƙara tsawon kwana da imani sannan kuna ganin mai yiwa waɗanda suka lura da yadda lokacin da alhaji sirajin jibrin ya shigo kowa zai ga yadda zuciyar ce da yake ta ɗamfaru da lamarin addinin shi yasa ya kasa zama dole ya halarci wannan majalisin don a zo a yi komai tare da shi amma kuna ganin irin yadda ya shigo alhaji sirajin jibrin muna fatar allah ya ƙara maka lafiya abinda Allah maɗaukakin sarki ya jarabce ka da shi na jinya Allah ya sa ya zama kafara ne Allah maɗaukakin sarki ya sa sanadiyya ne na samun ƙarin daraja a gidan aljanna Allah ya ja kwana akan ayyuka na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ja kwana akan harka da gudummawa da kuka saba yi wa addini da kuma mabiya addini sannan sai kuma babanmu malam isa yalwa dattijo wanda abin nan kowa ya san wane ne shi don koyaushe aka zo karatun sai an gabatar da shi saboda albarkacin dashen da ya yi ne muke ta cin moriyar wannan dashen muna fatar allah madaukakin sarki ya sa a daɗe ana cin moriyar wannan dashe wannan shuka da baba ya na alkhairi allah madaukakin sarki ya sa a yi ta cin moriyarsa baba kuma muna fatar allah ya ja kwana da imani kai ta ganin waɗannan abubuwa na alkhairi yana faranta maka rai yadda kake jin daɗi da samun wannan farin ciki da sanyi idanuwa da abin da kake gani tun a duniya Allah ya sa abin da zaka gani akan zuriyarka a ranar kiyama ya fi abin da kake gani a duniya ah, akwai ah, waɗanda suka halarta daga cikin bakin malam da yawa waɗanda ina ganin kamar lokaci ba zai ba mu dama ba mu yi ta kiran sunaye ɗaya bayan ɗaya wasu sun riga mu zuwa mun zo mun same su anan irin su dr ashir ga irin su malam dr usman ibrahim giyaɗe da jama'a da yawa waɗanda ba zai yi ban yi ta ambaton wane da wane da wane don haka a dunkule abokai aminai maƙaunatar mu allah maɗaukakin sarki ya saka muku da alkhairi da halartar wannan majalisi na rufe wannan tafsiri akwai abubuwan da muka shirya na bayanai a takaice waɗanda za a gabatar a insha allahu ta'ala kuma za su zamo a takaice kamar yadda muka saba akwai abin da aka saba kowace shekara muka zo rufe tafsiri akan samu abokai na malam da sukan dan gabatar mana da takaitacciyar nasiha bana kamar yadda na ambata cikin kalmomina na maraba mun samu bakunci na dr umar garba dokaji daga jihar gombe sannan kuma akwai alkali abubakar musa giyaɗe daga garin azare ah, na so in fara gabatar da dr umar garba dokaji to amma sai na ga sunayen da abubakar ne da umar kuma a tsarin abubakar shine gaba da umar don haka sai na ga dr umar ka yi haƙuri to shikenan <laughs> dr umar garba dokaji ya ce yana da uzuri saboda shi ma yau zai rufe tafsirinsa insha Allah ta'ala a gombe don haka a yi haƙuri a akasa don haka to eh, dr umar garba dokaji sai ka gabato ka zo ka gabatar mana da abin da za ka gabatar a takaice insha Allah mala abubakar din ya ba da izini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kashi da biyu assalamu rahmatullahi wa barakatu ah, muna cike da farin ciki na yadda dan uwanmu ya gabatar da tafsiri a tsawon wannan watan gaba daya Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi amin an yi wajen kwana 25 ko ana yi 27 ko kuma tun ran farko aka fara hmm. to zan faɗi abin da na faɗa a wancan tafsirin jiya idan ba a cikin azumi ba malam yana ta'alim sati-sati ne ko? ko a nan masallacin ko wani masallaci shi ma saboda ɗawainiyarsa wani masallacin a wata bai fiya samun sau uku ba ko sau biyu idan kai breaking din wannan 26 days din a kwanakin shekara za ka samu kamar ya muku ta'alim na wata takwas da wani abu ne ko ba haka bane ka ɗauki duk wata ka bashi kwana uku uku nawa za ka haɗa ya baka 26 a lissafa university da ina malaman lissafi ina ɗaliban lissafi uku nawa zai baka 26 to 26 ka raba mutum uku nawa zai baka zai baka nawa takwas ko to karatun wata takwas ya in ta'alim yake yi shi yasa karatun ramadan karatu da mai albarka Allah ubangiji ya saka wa malam da alkhairi la saka masa da alkhairi duk wa'anda ya zama da akwai hannunsu gudunmawansu kokarinsu social media su waye duka Allah ya bada tarayya a lada din ganin lokaci a gurguje zan ɗauki ɗaya daga cikin abin da shi malam ya faɗa amsa tambayoyinsa shine maganan addu'o'i din nan yanzu kasar mu muna cikin bukatuwan addu'a fiye da duk yadda kake tsammani ko me ka taba sai ka samu matsala muna cikin matsala a kansa tafiyarka tashinka zamanka kwanciyarka ka ofis ɗinka ka asibitinka gwamnatinka shugabanka ɗan uwanka matarka kyamaran ka kyamaranka ka handset ɗinka duk cikin matsala muke ka gaya min abun da babu matsala dukka cikin matsala muke idan ka yi aure problem in ka yi aure ba problem ai kun ji dai yanzu ai kun ji dai yanzu wankan ma kunya yake ji wadda ana ganin su za a ce <laughs> komai matsala yan uwa yanzu ɗalibai wajen wata biyu suna gida suna zaune ka gaya min wani allah ne ya taimake mu ya yadda zai yi karatu din ba dan ya zo yana karatun lecturer sai yana cewa ka duba ga yadda rayuwarka za ta yi kyau in ka karanta abu kaza za ka yi kaza da yanzu watakila yana jeji yana tare mutane a hanya amma wata biyu dan karatun da muke ga wasu taimakon Allah ne taimake mu ke university yanzu sun koma gida a komawa gidan nan me zai faru duka waɗannan matsalolin ne ƙasar mu structure ta gaba ɗaya tana cikin problem mun shigo al'amari na siyasa duk abin a hargitse yanzu vc in za a zaɓi vc a university sai an ce wanda ya zama kaza ya yi hod ya yi waye ya yi waye ya yi waye profesa ne a professorship ɗinsa ya zauna shekara kaza an yi waye za a kawo kamar mutum biyar a ce a cikin biyar a fidda guda ɗaya guda biyar ɗin nan kowanne ya cancanci ya rike haka za a yi ta bugawa a fitar maka da guda ɗaya tak wanda zai rike university ɗaya amma saboda gurɓacewar abubuwanmu mu shugabancin ƙasan ma wai minimum qualification shine secondary school certificate ba ka bane in dai ka gama secondary za ka iya rike ƙasa kamar Najeriya a lokacin da kana da secondary certificate ko kana da ɗan digiri ɗinka muƙaddara ma ka ɗan je kayi digiri kar ka manta kana da university sama da ɗari biyu duka universities ɗin nan professor su ne gogaggu a ce kai kana rike da diploma ka rike ƙasar kuma kai kake mulkansu su ina so in nuna muku dan kaɗan daga cikin matsalolin da muke ciki ne kaɗan daga cikin matsalolin da ake ciki a zo mutum ka samu drop out ne amma in baka yi sa'a ba sai ka ji shine sanatan yankin ku turanci construction na sentence guda biyar ba zai yi su a gama lafiya ba sai ya kashe mangofa sau bakwai <laughs> kuma a ce shi zai maka shugabanci kuma halin da muke ciki kenan wani ya fito wai zai tsaya wai shi yana so zai tsaya sanata sai muka tambaye shi aiki nawa kai menene abin nan ɗinka a wace ministries ka taɓa yin aiki a ina kai kaza a ina kai kaza ce to wallahi dai shi dai kawai ya ga abin jama'a suna son sa saboda shi eh, mai jama'a ne ya gama yar diploma diploma sa a public admin don haka senator fa kuma a nan ake so a ce su ne za su jagorance ka su kaga muna gurɓacewan ta yawa to malam da ya ta yi waɗannan maganganu ya yi ta taɓo mana ayyukanmu mu ke alaƙantar da su da buƙatunmu malam a zakkan fidda kai in za ka ba da zakkan fidda kai ka tuna menene ka sa na zuciyarka na bautan Allah a zuciya ka zo za ka miƙa kana tana ya ubangiji ga halin da ƙasata take ciki sallar ka ta dare ga halin da ƙasata take ciki ka ga halin da ƙasata take ciki mun gama yanzu azumi za mu yi sallan idi sallan idin nan ibada ce ga halin da ƙasa ta take ciki kwanciyar ka tunaninka karatun ƙur'aninka shi yasa hadisin Huzaifa ibn Yaman wanda ake ce masa hadisul fitan al'amuransa na harkar fitan a ciki ya kawo wani ɗarafi yake cewa la yanna ala nasi zamanun wani zamani zai zo ya samu mutane la jufihi. fihi wallahi Allah mutanen al'umman ba za su tsira ba illa alladhi yad'u bi du'ain ka du'ail gariq sai kowa a cikin su yayi addu'a kamar addu'an wanda ruwa ya ci yanzu ya tsunda ma ruwa ruwan da zurfin ruwan shine fi kowanne zurfi a duniya aka dan dago shi sama da kyar ya sha ruwa da yawa sai aka dan dago shi yana fitowa daga kansa ya ga duniya sai ya ga wani kifi wanda zai iya haɗe masallacinsu ya masa haka sai aka dan mai da shi ruwan nan sai aka ɗago shi sai aka ba shi daman addu'a don Allah wace irin addu'a zai yi ina roƙonku kowa ya sauwar wace irin addu'a zai yi zuciyarsa sai ta zama da babu komai sai Allah to irin ta ne aka ce in ba mu yi ba ba za mu tsira da irin halin da muke ciki ba hadisi ne ingantacce imam hakim imam al-baihaqi imam ahmad ibn abi shayba a cikin musannaf malaman zamani da yawa sun inganta suka ce wannan hadisin babu yadda za a yi huzaifa fa sun ce mawqufi wasu sun ce marfu'i in ka ce mawqufi ba hadisi ne wanda babu ijtihadi a ce zamani zai zo sai ya ji daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai Allah ya gaya masa sannan ya gaya huzaifa to in kun duba halin da muke ciki duk lalacewan ta yi yawa an gama da can an dawo nan nan gurin ya shigo barayi su kama wannan su yi jeji da shi barawan da ya kama wani ya yi jeji da shi bai san me yake ba shi ba bai san me yake ba saboda in ka bashi kuɗin bai san inda zai je da kuɗin ba kuɗin da za su kidnafin mutum a basu miliyan ishirin wallahi tallahi ba san yadda za su yi da kuɗin ba sun shiga sana'ar ba su san menene manufar sana'ar ba wanda aka kama din kuɗin da zai dauka ya bayar shi ma kazanta ne kudin kazanta ne ko ba haka ba masu saka su aiki ba sa moran kudin sai zubar da jini ake yi wanda yake da iko ya dakile da ikon Allah shi ma ba mai gaskiya ba ne ba zai iya ba ba ka ne ba zai iya ba saboda sai ya saka a can ya tura ta can ya tura ta sai ya zaga waɗanda ya ce ku je ku daƙil abin ashe da su ake abin da su ake abin kisa wani babba da aka yi masa magana aka taɓo masa waɗannan matsalolin aka taɓo aka taɓo wanda muke tare ce har matsalan asu tun kafin ba asu wannan ta ƙarshe ba ta ƙarshe ta can baya da aka masa sai haka sai ce najeriya sai allah wallahi kana kallo kasan akwai son aikin amma wallahi ba zai iya ba to irin wayannan addu'o'in za mu yi duk abin da ka sani na alkhairi kai relating sa da ya ubangiji fitar da mu a halin da muke ciki kullum ina tana sai in ga ashe zaka ga za a zo Ramadan ayi irin wannan taron wallahi irin wannan taron Allah yake gani da kaudan Allah da ake da yara da suke zuwa masallaci da dabbobin da muke tare da su mu yi kiwo yau ya mutu gobe a bashi haka dai Allah ya duba ya ce to halakarwan bai dace ta kai haka ba shi Allah zai mana zai fada Ya ce bari kyale yanki kaza da yanki kaza a dan bar muku hanya ɗaya da za a iya shiga Abuja ko hanya ɗaya da za ka iya dawowa garin ku amma an kaci can an kaci can wannan tausayi ne Allah ya bane ya dan bar mana wannan in ba haka ba duk cika cikin gudun hijira kasan ta wargaze duka mun cika amma ana duba wasu abubuwa namu Allah yake daga mana kafa anan ba abin da nake faɗa shine mu ƙara komawa zuwa ga Allah kowa ya ji ya tuna kuskurensa mu yi ta kaskantar da kai muna tuba kisa aka ce manyan abubuwan tsira ba sa wuce guda uku komawa zuwa ga Allah ta hanyar na farko godiya wa Allah da sauran alherin da aka muku dan sauran abin da ya saura muna samun ruwan sama muna samun dan tafiya wani go ana dan samu a yi noma shugabannin ana samu wasu suna kwatantawa ka ce ya Allah mun gode maka da ka bar mana wannan din godiya kenan na biyu istighfari kai ta neman gafarin zunubinka qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa sai kaga an yaye mana bala'i ne mu yi ta yin istighfari mu yi ta yin istighfari na uku ka ji ka kawai kai kadai ne problem din kasar duk bala'in kasan ka dauka ni dinnan zunubin da nake ba wanda ya sani sai ni ni ne fa na jawo duk wannan bala'in karka ce ai ana yi sai ka ce hmm, ai wannan shegun ni kai shege ne kai mamara eh mana watakil naka dai shi ya kawo bala'i ne to ji naka ka ji da naka ibn mubarak ya kalli filin arafa ya ce in ka duk mutanen ba a gafarta musu ba ina ga wanda ya kawo musu matsala ni ne da na zo filin duk mutanen ne ce in ba a gafarta musu ba yana ga shi da ya zo filin ne ya jawo musu matsala ba a gafarta musu ba ma'ana yana ji da zunubin kansa Allah ya saka wa malamanmu da alkhairi Allah ya saka wa malamanmu da alkhairi Allah ya amsa mana wannan ibadu din Allah ya amsa mana wannan ibadu din subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh adalci da zafi da lafiya to alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Dr. Umar Garba Dokaji muna godiya Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi dangane da waɗannan kalmomi masu tsada da kama da tunasarwa a kansu. ‘Ya'yan uwa, dakta ya ja hankalinmu akan al'amarin da ya shafi addu'a, kuma da gaske ne tsakani da Allah muna da sakaci kwarai da gaske akan abin da ya shafi addu'a kuma wallahi a ɗaiɗaikun mu kawai da za mu yi adalci wa kawunanmu akwai abubuwa da yawa wanda duk abin da ka ɗauka in dai ka yi addu'an da gaske a kansa tsakani da Allah sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya yi maka abin da kake nema amma ka yi addu'an da gaske to amma mu mun iya kuka ne akan matsaloli amma muna da rauni akan yin addu'ar da gaske kafin in kira alkali a wannan maganar da dokta ya yi mana ah, ina ɗan goya masa baya akan magana da ya faɗa da wani hadithin mu'az bin jabal Allah ya ƙara yarda a gare shi hadisin yana cikin musnad imamu ahmad yake cewa lan yanfa hadaru min qadari walakin du'a'u ma mimma nazala wa mimma lam yanzal bid biddu'a'i ibadallah manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace duk yadda kuke tunani za ku samu kanku a cikin wani irin yanayi ku rika tunanin za ku rika ɗaukan matakai za ka yi taking Majors don ka samu kariya daga abu kaza da abu kaza da abu kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ɗaukan matakai don ka samu kariya baya baka kariyan koya maka amfani don samun tsira da kubuta daga abin da Allah ya kaddara sai ya same ka sai ya ce amma sai dai addu'a yana da tasiri a game da musibar da Allah ya saukar da ita da ma wacce bata riga ta sauka ba to mu muna da sakaci akan addu'a don haka ya ƴan uwa don Allah mu nace da yin addu'a tsakaninmu da Allah kuma da gaske Allah ya kawo mana mafita a cikin halin da muke ciki a ƙasar nan wani dan uwa yana bani misali ya ce akwai lokacin da ya nace wa Allah da roƙo akan wata bukata ya kwalla faransa akan wannan bukatar ya rika addu'a ya rika addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi abin da yake neman amma wata ranar ya zo addu'a ba sai ya roƙi Allah abin saboda yadda ya sa abin a ransa da yadda ya saba da yin addu'a a kai sai ya manta da cewa ai Allah ya riga ya bashi amma sai ya roƙa Allah ya bashi to inda muna irin wannan addu'an da gaske to wallahi za mu iya samun mafita abubuwa da yawa Allah ya ba mu mafita dangane da halin da muke ciki a Najeriya malam alkali abubakar musa giya giyaɗe sai ka zo ka ɗan gabatar mana da takaitacciyar nasihar kai ma cikin takaitattun mintoci insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shugabanni da jagorori malamai da 'yan uwana ɗalibai manya-manyan baƙi barkanmu da samun kai a wannan yammaci mai albarka kuma a wannan majalisi mai daraja ɗaya daga cikin manya-manyan majalis na ilimi a wannan ƙasa tamu najeriya majalisin abokina mai girma murshid na ƙasar tale kuma barista ok ba ku sani ba ne ko ok to kuma barista ustadi doktor mansur isa yalwa hafizahullah dole zan san abin da ba ku sani ba saboda alaka ta da shi alaka ce ta ta jini da jini tip da taya in ji ba ku taɓa yin waka da shi ba ko ni mun yi waka da shi yana an shi ina waka ina an shi kuma gashi nan in ya yadda kuma in koro miki komai tv ma a makaranta an yi hutu za mu dawo muna murna shekarar mu ta farko yana ɗaure jakarsa da na je ɗakinsa na taya shi ɗaurin jaka to a nan muka rera waƙar komawa gida to amma dai ba zan yau ba <laughs> Doktor Allah ya baka lada Allah ya saka da alkhairi wannan shine majalisin da muke ta kallo a Facebook da TV yau Allah ya kawo mu wajen ku girmama wannan majalisin naku saboda yana ɗaya daga cikin majalisi da ake alfahari da su a ƙasar nan wannan majalisin naku yana yada ilimi da yawa ya yi nisa ba iya ƙasar nan ba a duniya kuma ba komai ba face sahihancin abin da ake karantar da ku a wannan wajen ku gode wa Allah galibin mahalarta wannan majalisi matasa ne kuma mafi girman abin da yanzu muke bukata a ilimin addini shine sahihiyar fahimta gurbacewar fahimta da isar da munanan saƙonni sun gurbata addini sannan kuma sun gurbata rayuwa don haka majalisinku majalisi ne da muke da tabbacin ana ba ku ilimi ne ingantacce ba gurbatacce ba akwai majalis da ake ba da ilimi gurbatacce saƙonni ne na addini amma a gurbace ba ingantattu ba wanda wannan yakan cutar da mutum wajen bautawa Allah ya ta bautar ma Allah baya karba saboda baya bautawa Allah da abin da Allah yake so sannan kuma akwai waɗanda ake ba su fahimtar wacce take ta wuce gona da iri har su rika ganin cewa su kadai ne suke musulunci wanda ba su ba musulmi ba ne wala Allah har fahimta ta kai su ga halatta jinin duwan wanda ba su ba wannan ɗin kuma ya kai su ga aiwatar da abin da suka halatta na zub da jina ne to babu shakka muna da tsananin bukatuwa zuwa ga ingantacciyar ingantaccen ilimi ingantacciyar fahimta to Allah ya muku wannan arziki a wannan majalisi ku kara dagewa ku turo 'ya'yanku da suka fara fahimtar ilimi ku zauna da su a wannan majalisin idan akwai wuraren mata ku zo da iyalanku su rinka saurara zai taimaka muku matuka wajen sarrafa gidajenku sannan in kun samu shugabanci zai taimaka muku wajen sarrafa talakawanku a irin halin da ake ciki a yanzu za ku gaba abin da muke bukata kamar mu samu wayewa ta ilimi shi ne kadai zai iya kontrol ɗinka a rayuwa musamman a irin abin da yanzu ɗan uwa doktor malam umar dokajiya yake wato an karar da mu mu fahimta yadda irin ƙasar mu take to wani lokacin wata kwama calar ilimi ne kawai zai yi control ɗinka ya ɗora ka akan tafarki na daidai idan ba haka ba in mutum ya runtuma ya fantsama sai ya nemi ya ɗauki fansa da yawa daga cikin fitintinin wasu a ƙoƙarin ɗaukan fansa ne kuma jahilci ya kai su ga haka wasu kuma talauci ne da rashin aikin yi jahilci kuma kai su ga haka sun ɗauka wannan hanyar ita ce mafita wasu kuma bakin ciki ne na babakeran da ake yi a sha'anin shugabanci wannan ya sa su suka shiga halin da suka samu kansu a ciki kuma jahilci ya kai su ga haka tsammani suke a nan mafita take sun tayarwa kansu hankali sun tayarwa 'ya'yan mutane hankali sun tayarwa iyayensu hankali amma idan mutum yana da ilimi ya san ciwon kansa ya san me ya kamace shi to ba zai shiga irin waɗannan hanyoyin ba ubangiji allah maɗaukakin sarki ya tsarkake mana zukatanmu ubangiji allah ya tsarkake mana niyoyinmu irin wannan majalisi ubangiji allah ta'ala ya ɗaukake shi Allah ya ƙara sanya albarka a wannan majalisi naku kuma na gode da karrama ni da aka yi eh, duk da 'yan mintuna ne kanana yana ɗaukan biro yana so ya rubuci sabon ban ɗauko komai ba na batu saboda kan na fara ka ce lokaci yayi haka ma na gode domin ba abin da ya kawo mu sai dan kawai mu gana mu haɗa fiskokinmu mu yi wa junan musallama mu gaisa dama ba karatu na zauna na yi ba na yi farin ciki da karrama ni da aka yi malam Allah ta'ala ya saka maka da alkhairi ya sa albarka cikin zuriyarka Allah madaukakin sarki ya nuna maka irin wannan hidima da kake a cikin ka tun da rayuwarka zuriyarka ƴaƴanka har zuwa jikaninka ubangiji Allah ya kara sa albarka iliminka Allah ya ƙara maka tsawon kwana mai nisa amma mu yi tare Allah madaukakin sarki ya sa da ni za ka yi tsawon kwana kuma ka riga ni ko da da kwana ɗaya ne in ya so ni ma sai na tafi wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ba ina mashi sallam wa <laughs> alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu ah, kafin mu je wajen mai girma hakimin kasar miri kuma dan jikan bauchi ah, mun saba a kowace shekara mukan ba da 'yan takaitattun mintoci ga bakinmu da suka taho daga kano don haka ina ga zan yi amfani da wannan damar in gayyaci alhaji salisu ibrahim abu usman ya zo ya dan gabatar mana da 'yan kalmomi takaitattu a madadin tawagar da alhaji suleiman muhammad wakili ya jagoranta don haka alhaji salisu ibrahim abu usman bismillah sami yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba za ka dan shi wannan wannan kuma sha Allah kamar yadda jawabi ya gabata wannan tawaga da kuke gani mu ta abokanai ce kuma tsawon shekaru mun kasance muna bibiyar wannan karatu ta hanyoyi daban-daban kuma kusan shekaru bakwai kenan yanzu zuwa takwas duk ƙarshen shekara amin ina nufin duk ƙarshen watan ramadan in allah ya kawo mu lokacin da za a rufe karatu mukan yi ƙoƙari mu taso daga jihar kano daga jihar jigawa wani lokacin muka yi mota biyu uku mu zo domin rufe wannan tafsiri kuma makasudin zuwa wannan wuri ba komai ba ne sai abinda zan ce bai wuce zumunci ba kuma shi wannan zumunci an kulla shi ne ta sanadin abokantaka wacce ta faro tun daga makaranta kusan shi wannan wuri da ake gabatar da wannan karatu shi ma a cikin makaranta yake akwai mutane daga garuruwa daban-daban yarurruka daban-daban kuma allah yakan kulla alaka ta abokantaka to alhamdulillah abin da yasa sani maganar zumunci shine mu ta mu abokantaka ta wuce abokantaka ta zama aminantaka har mun zama yan uwa kamar yadda kuke gani a cikin wannan tafiya akwai jagora tunda kowace irin tafiya ta addini akan sa jagoranci a ciki shi jagoran Allah ya yi masa ɗaukaka daidai gwargwado mu ma kuma yi mana daidai irin samu alhamdulillah mun gode wa Allah to amma bai kokarin ya nuna mana cewa shi ya fi mu ko ya nuna mana girman kai ko nuna abin duniya yakan ja mu a jiki a dukkanin wata mu'amala ko wata hulɗa ta alkhairi wanda mu da babu wata alaka ko sanayya tsakanin mu da malam amma a sanadinsa da kaunar da yake mana da soyayya da jan mu a jiki har ya jawo mu tun kafin mu bara zuwa kasar bauchi ni na zauna a kasar bauchi ban san malam ba a dan anan na yi bautar ƙasa har na yi na gama that was uh, 2012 to alhamdulillah muka gamu da malam alaka ta kullu muke ziyara ta kira ne a waya text message ne ta facebook ta whatsapp alhamdulillah malam ya ɗauke mu a matsayin kannansa ɗalibansa 'yan uwansa saboda bara ma haka na faɗa bana ma kuma haka zan faɗa jin daɗin mu'amalar da muke yi da shi wannan aboki namu ita ta kawo yau kusan shekarar mu goma sha biyar kenan da rabuwa a university amma har yanzu muna tare ba mu rabu ba har yanzu muna tare ba mu rabu ba duk wani al'amari da ya taso wanda mu za mu iya ba shi gudunmawa ko shi ya ba mu naga ana nuna mun lokaci yakan ba mu daidai gwargwadon mu muna ba shi so yan uwa a rike zumunci a rike yan uwa kuma kamar yadda malaman mu suka yi maganganu akan yanayin da ƙasa take ciki mu matasa mu ne doron bayan wannan ƙasar kuma mu ne doron bayan duk wani shugabanci da za a kawo mu tsaya mu yi karatun tanusu mu yi wa kanmu ƙiyamun laili tsayuwar rake kenan mu zaɓar wa kanmu mafita kyakkyawa insha Allahu kamar yadda muka gabatar da ibadu da addu'o'i za mu ɗora akan haka kamar yadda malamanmu mu ba malamai ba ne suke tafiyar da mu suke nuna mana gaskiya kuma in Allah ya dan muna roƙon Allah ya tabbatar da mu a kanta mu bi ta mu zamto kuma mun kai ga tsira insha Allah za mu tabbatar mun kawo canji na gari tare da addu'a din kuma Allah ya mana zaɓin abin da zai fi zama kai Allah ya tabbatar da mu akan daidai Allah ya karbi badun mu Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah ya ji kan magabatan mu Allah ya samu gama da duniya lafiya na gode mun gode gaba ɗayan mu da wannan karrama da aka yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhaji salisu ibrahim abu usman allah ya saka da alkhairi da waɗannan manya-manyan saƙonni naka guda uku ƙaunar juna saboda allah riƙo da zumunci da rashin girman kai a rayuwa duk matsayin da allah ya kai ka allah ya saka da alkhairi allah ya ba mu ikon koyi kai tsaye insha allah ta'ala yanzu za mu tafi zuwa ga mai girma hakimin ƙasar miri kuma ɗan jikan bauchi ya gabatar mana da kalmomi nasu na iyayen ƙasa duka dawo nan tun da wanda ya sai ka zuwa kan sai da ba sai da sallah الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد mai girma vc na atbu mai girma kwamishinan al'amuran addini na jihar bauchi masu girma manyan baki haguna dama da haguna na sake marabtanku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu to ina so in maganganu guda uku magana ta ɗaya akan shi professor dokta barista mansur isa yalwa ah, da ya yi magana ya tafi ya ta wato jaddada muhimmancin wannan majalisi da yadda malam yake ba da karatu mu'tadili amma wala da yawa ba za su fahimci mai malam yake nufi ba ah. to ni zan yi fashin baki a wannan karatu da malam mansur yake yi tun ba yau ba domin ni a rediyo na fara sauraronsa to na samu karatunsa wato karatun da ya dace kuma yake bin sawun magabata yanzu idan kun lura a tambayoyin da ya amsa anan. wato wajen kawo dalilansa duk sun cika ma'aunayya na farko ka kawo dalili da Allah na biyu ka kawo dalili da ɗan aikin Allah shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na uku ka kawo dalili da ɗaliban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu ka kawo da waɗanda suka zo a bayansu to uslubin mansur ya zama munasib jiddan wato inda yake istidlali da a'imma na mazahib wallahi duk wanda ya ce zai yi addini ba tare da ziyartar makarantar a'immatul mazahib ba ku tabbatar da shiruɗin kansa yake kuma maganganun da yake faɗa ba zai cika ba domin allah ta wa ta'ala ya ɗaukaka su da ijtihadi to saboda haka wannan tsari da yake yi wallahi tsari ne da ko'ina ka je la'ishkala alaika babu wata matsala a kanka saboda an gaya maka magabata ma ga abin da suka tafi a kai ba kawai da an tambaye mutum sai ce eh to wannan yana ganin kaza kaza kai ka ce kaman shine annabi sallallahu alaihi wasallama ko ka ce shine sahabi dole ne ka girmama na gaba da kai da abin da suka yi ka yi ishara da shi sannan in kana da ra'ayi kuma ka ce kultu in ka kai matsayin ka ce kultu ɗin to saboda haka gaskiya wannan karatun ku kula kwarai da gaske masu zuwa yawa ba ina nufin in bashi isma ba ne amma a gaskiya mutum ne wanda ya dace wajen karantarwa kuma kun ga a jawabinsa na farko da jawabinsa na biyu duka yana yana cewa abin da ya daidai allah ya bada lada abin da ya kuskure allah ya gafata masa to wallahi akwai wanda ba iya furta cewa ya yi kuskure yawwa shi ba annabi ba ba ma'asumi ba amma shi yana jin cewa ba ya kuskure to gaskiya wannan yana nuna wato irin yadda ya ɗauki nauyin amanar karantarwa kuma duk yadda mutane suka taru suke sauraron ka to ka tabbatar da cewa wato kai a tsakiya kake akwai na sama da kai akwai na ƙasa da kai haka, haka duniya take domin malaman fikihu suna da waɗansu ibarori guda biyu suna da almashhur suna da asahe da yawa kaji sunan mutum ya shahara ana jinsa ko'ina ina amma na tabbatar muku gairu sahihin amalanta shi ba sahihi ba ne za kuma ka samu wanda yake shi ba mashahur ba ne amma shi ne sahihi to saboda haka malam mansur gaskiya ya dace kuma allah ubangiji ya saka da alheri kuma wannan dattijo naka ya taimaka maka kwarai da gaske da addu'o'i ka zama abin da kake a yau domin ilimin da kake ɗauke da shi ya fi ƙarfinka to ilimi da ƙarancin shekaru in sun hadu to gaza ya samu amma addu'ar iyaye da biyayya da girmama na gaba suna sa albarka suna ganin baya dagawa to wannan ya taimaka masa gaskiya alhamdulillah sai abu na gaba akan shaksiyansa ni na ganin malam mansur nan gaba kaɗan fa dole ka zama alkali ina alkali mu'azu wallahi nan gaba dole ne malam mansur ya zama alkali dalili ne wato yana fahimtar matsaloli kamar yadda suke daga magabata kuma irin su ne aka rasa ba mutum ne wanda kawai zai karanta maka gundarin hadisi ya tafi a kai ba tare da ziyartar makarantar magabata me suka ce ba domin ko aya mutum ya karanta bai kawo abin da magabata suka faɗa ba to zai kare zama shine magabacinku kuma kun san bayi da lasisin fassarar ƙur'ani wa an anzalna zikira, dhikra litubayyana lin su ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru wanda yake da wannan matsayi annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka gaskiya ina ganin alhamdulillah gashi ka LLB da Allah justice ma'azu ka bashi shawara ka yi llb ka yi qualifying saboda haka lalle nan gaba in an zo neman grand kadi ka shiga wallahi tallahi za ka gyara zama akan al'amura da yawa amfaninka a kotu zai fi amfaninka a lakcara domin mansubul qada matsayi na hukunci matsayi ne na ijtihadi matsayi ne na mufti kuma hanyar da ya kama shine zama mufti kuma duk wanda adda waɗannan sifofin to ya zamo alkadi yana daidaita al'amura ya fi masa domin ana karancin su kwarai da gaske allah ubangiji ya tsawaita rayuwarsa allah ya sa albarka magana ta ta uku ta kusa da ƙarshe ita ce ya ku matasa kun samu kanku a zamanin da babu gaskiya babu amana kun samu kanku a zamanin da babu girmama gaskiya sai girmama karya mutane suna girmama kuɗi ne da abin da kuɗi ke saya yanzu idan ka zo ka sa suturu masu kyau masu tsada irin na al'adar mutanen garin ka shiga mota mai tsada irin ta al'adar mawadatan garin wallahi talla kana zuwa wuri za ka kowa ya miƙe yawa saboda me saboda wai waɗannan tarkace na waje wanda su ba su cikin zuciyarka a waje suke ake girmama ka shi yasa wani wani malami a Kano wani tsohon attajiri sai ga in ana wucewa ba a gaishe shi kun san Kano suna da baiwa iri biyu zaka samu mutum malamin addini ne ko mai kuɗi ne sai wata rana ya je sa riga mai aska biyu zo ya zauna ya shiga sosai in za a wuce sai a ce baka da yamma alhaji sai ce riga ana gaishe ki ce riga ana gaishe ki fa ya ce tun yaushe nake zama a nan ba mai gaishe ni sai da na canza riga kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce rubba sha'afa a gabara madhu'un min abwabin nasi law da'a ala Allah la abarahu ashe kaga abin ba a riga bane to saboda haka da allah matasa ku zama masu gaskiya ku zama masu amana ku zama masu bin na gaba ku zama masu bin gaskiya ba karya ba abu na ƙarshe shine ina roƙonku zan yi addu'a ku ce amin akwai classmate ɗina alhaji siraju jibrin wanda mun yi firamare da shi allah masa jarabawa ta jinya saboda haka zan roƙa masa Allah ko kuma kuna cewa amin Allah ubangiji ya ba da alhaji sirajo lafiya Allah ubangiji ya ƙara masa imani Allah ya ƙara masa tawakkali ba duk mutumin da ya kuɗi irin wannan ba Allah ne zai kula da irin taron ku ba wallahi tallahi saboda haka wannan imani da yake da shi Allah ya tabbatar masa ‘ya'yansa Allah ya musu albarka dukiyarsa Allah ya mata albarka Allah Ubangiji kuma ya sa ya cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur Rasulullah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi chưa to alhamdulillah muna fatar Allah madaukakin sarki ya saka wa mai girma hakimin kasar miri kuma dan jikan bauchi da waɗannan kalmomi na iyayen ƙasa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa masa mizanin sa na kyawawan ayyuka kuma Allah ya mayar da shi gida lafiya insha Allah yanzu kai tsaye za mu tafi zuwa ga wanda zai gabatar mana jawabi na kusa da na ƙarshe shine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 da farko sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mu wannan rana mai muhimmanci ranar juma'a kuma ta watan ramadan juma'ar ƙarshe wannan watan mai falala ina mana addu'ar Allah ubangiji ya sa muna cikin yantattu a wannan wata mai alfarma watan ramadan mai girma bc na wannan makaranta da mataimakanka da kuke nan a wasu girma manya-manyan bakinmu da suka kawo zumunci a wannan waje a mai girma arama malam mansur da sauran eh, mataimakansa jama'a assalamu alaikum gaskiya abin ba abin da na mace su mace allah saka da alkhairi saboda dukkan kunan da kuka zo ba wani wanda aka bashi kudin keke na fad ko kudin a ko kuma aka bashi mai aka bashi kudin sa mai ya zo ya zo wannan wuri kun zo saboda mun zo saboda Allah ne haka ne jama'a to Allah ubangiji mana sakayya da gidan aljanna kuma wanda suka yi gaba suka yi bayani a baya sun mana nasiha sun mana bayani daban-daban Allah ubangiji ya sa mai amfani da wannan kalmomin da suka mana bayani a kayan su allah ya taimake mu mu a bangaren gwamnati babu da za mu ce a wannan majalisa illa mu ce allah ya mata albarka ko ba komi ana taimakawa gwamnati da ado'i na alkhairi domin zaman lafiya a jihar bauchi da najeriya da kai shi kansa mai mu mai girma gwamnan jihar bauchi idan kun kula za ku ga jihar bauchi tana ɗaya daga cikin jiha da take zaman lafiya a wannan ƙasa wannan yanki na arewa za ku ga ko kwanakin baya an gabatar da musabuka ta kasa wanda jihohi 36 da abuja suka taru a nan bauchi aka yi wani al'amari kuma aka wanye lafiya wannan ba komai bane illa addu'o'in da kuke mana ba dare ba rana allah saka da alkhairi kuma kamar yadda aka faɗi a kan shi malam mansur malam mansur gaskiya ni ba mu da saba da shi ba amma na san shi saboda jiba jiba naka zo sallar juma'a wannan masallaci dan shekaru da dama to wannan matsayi da Allah ya bani na kwamishina na addinai na tara bauchi sai Allah ya jinin jininmu da shi Allah jinin jininmu da shi wanda ina alfahari da shi a ɗaya daga cikin ci gaba ko kuma nasarar da na samu shi na eh, musabaka da aka yi kwanan nan a ah, bisa ga bayanin da aka yi a baya cewan kusan ilimin da Allah ya bashi ga ma ya masa abin nan din so haka dama Allah kan yi mutane so yakan zai ofis mukan tattauna yakan bani shawarwari na ci gaban addini da kuma yin wasu abubuwa da ya kamata domin a samu ci gaba da zaman lafiya so daga alhamdulillah ya bani shawarwari da dama kuma na amfani da su kuma wallahi ni na nasara saboda ka ina roƙonku ku taya ni da mishi addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi ba zan bata muku lokaci ba saboda lokacin sallah ya gabato sai mu ce wannan soyayya da kauna da aka nuna mana aka saka ma cikin wannan hidima muna godiya Allah saka da alkhairi kuma mai gidanmu gwamnan jihar Bauchi ya ce a muku fatan alkhairi kuma yana muku godiya kuma yana mika kokon barasa akan addu'o'i da ake a gaba da addu'o'i akan Allah ba da zaman lafiya a Najeriya Allah ba da zaman lafiya a Bauchi Allah ubangiji ya taimake mu kuma wa'annan malamai da suka zo suka gabatar da wannan eh, tafsir a wannan wata mai alfarma yana cewa Allah saka musu da alkhairi da ku mabiya da kuka zo kuka bar hidimomin ku kuka zo ku zauna ku saurare wayannan wa'azi na tsawon kwanakin da aka yi saboda kamar da aka zo lafiya Allah ubangiji ya mai da kowannen mu gidansa lafiya Allah ubangiji ya sa kuma ayi sallah lafiya Allah ubangiji ya sa mana cikin tattu kamar da na mana addu'a baya Allah ya sa mu dace assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh honorable commissioner Allah ya saka da alkhairi muna godiya sosai da wannan karramawa Allah madaukakin sarki ya mayar da ku gida lafiya to insha Allah yanzu za mu tafi ne zuwa ga wanda zai gabatar mana da jawabi na ƙarshe ah, shine mai masaukin baki dazu idan za ku tuna lokacin da na marabci baki da suka halarci wannan wajen da manya-manyan mutane na bayyana mana cewa mai girma vice chancellor na wannan jami'ar da shi a injiniya abdullahi aminu wanda shine mataimakin ciyaman na shura kwamiti na muslim umma na atbu bauchi kamar tsuntsuwa ce guda ɗaya mai fuffuke guda biyu don haka tunda mai girma ba shi can sallah yana nan za mu eh, gabatar da shi mai girma ba shi can sallah ya gabatar da jawabi insha Allah ta'ala wanda jawabinsa zai haɗe har da jawabin kwamitin shura kenan don haka mai girma ba can sala sai ka zo ka gabatar da jawabin godiya wannan al'ummar da suka yi ta zuwa suna halartar karatu a wannan wajen da shi malam da ya gabatar da karatu da momin da suka yi ta dafa masa da waɗanda suka zo daga nesa duka sun halarci muhallinka ne inda Allah ya danka maka amanar jagoranci nasarar al'amarin nasararka ne don haka ka zo ka gabatar da jawabi na godiya a madadin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 Ah, zan marci ko da ki bayanan hakimin miri jikan bauchi da kwamishinan da sauran manyan baki alkalai da bakinmu da suka zo daga ah, kano gombe jalingo wadda ke jalin garinmu ne ta biyu shi ma bai sani ba ah, da kamar yola ne aka da wanda suka zo ah, daga azare da sauransu ah, babban murnan mu shine akan cewa an yi wannan tafsirin an gama lafiya na farko ah, na biyu kuma na son jaddadawa shi babban malaminmu shakka mansur akan cewa duk abin da yake allah sa masa a mizani allah sa shi na sadarin shiga aljannarsa kuma allah ba shi zuriya ɗaya ba daga dukan alamu mu dai mun dan jima a nan university kuma mun san me yake faru a cikin yalwa zuwa yanzu abin da ya faɗa kan cewa wannan bawan allah da ya zo ya fara wa'azi a nan sai ya zama wani tauraro wanda kowa ya so ku koyi shi daga yalwa to sai allah ya taimaka mutanen yalwa kuma suka samu alherin wannan bawan allah da yake yalwa wanda akalla a kasar ba a yanzu na san sanadin an samu haddatan kur'ani da yawa ah, wannan abun alfahari ne abun yabo na biyu an yi maganin strike ana strike strike ɗin nan ne ina ganin akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mutane da shi mu yan adam ne musulmai kowa sa kan cewa duk abin da Allah kaddara maka ba ka tsallaka shi ba ɗaya na farko na biyu kuma akwai lokacin da aka haife mu ko akwai lokacin da za mu mutu amma abin da yake faruwa shine lokacin da ake strike ɗin nan za ka kan cewa mu musulmai muna ta damuwa da strike ɗin nan maimakon mai amfani da shi haddar da mai yi mai abin da musani ba addini mai amfani da wannan period din musani saboda wannan abin in ya wuce wata biyu nan ba mu kasa musu har abada ya wuce ya wuce to kuma mun kula kuma duk lokacin ake strike za ga mutane hankalin mu ya koma kan strike din duk wani abu karatu babu duk komai sai ga tsaya to wannan kuma babban asara ne ga al'ummar musulmai ya ka ce wannan strike din ya ba mu opportunity na yin hadda na yin karatun kur'ani saboda amma ka zo university za ga kan cewa karatun boko ya dauke mana lokacin mu da yawa to sai aka samu wannan dan jinkirin wannan hutun ila Allah akwai wanda Allah ya nufa zai zai hadda sai ga Allah ba shi izinin yin hadda a lokacin saboda muka damu kan cewa wannan abun yayi kaza mana ta zagi ba mu samun solution din nan ba yanda ya gaya maka cewa da shugaban kasa da yan asu ba wanda zai ce ga da dawo ba hannun sake ba Allah ne kawai zai iya kawo mana sauki ta da kawo sauki an yi bayanai da yawa amma ne na ga an ce a yi addu'a addu'a amma addu'an nan ba ta yiwuwa da jahilci dole akwai labubuwan addu'a to ta za ka same su baka je makaranta ba sai Allah taimake mu wannan hutun sai sa shi ma Sheikh Mansur yana nan yana bada karatu sai mu amfani da abin da ke faɗa mu aiki da su mu tawassali da abubuwan da muka yi Allah ka kawo sauki a Najeriya nan in muka haka za mu samu sauki na ƙarshe kuma shine ni ina gaya mutane akwai maganin mutuwa me maganin mutuwa imani Allah samu cika da imani saboda duk yanda kai sai ka mutu ba ka taɓa kucewa ba dama kuma baka san da ka mutu ba to me guzurinta shine kowane lokaci in ka fita ko da in ka fita ka za ka mutu me na yi na gaske wanda zai sa in na fitan in na mutu fallahi alhamdu to dole mu inganta imanin mu a kowane lokaci shine kawai ribar da za mu samu a zaman duniyar nan na ƙarshe shine ne so in baiwa mutane ni professor ne ba wai na zaɓin zama professor ba ne inda an bani option da in samu rabin sa na addini da zama professor nan zan canja in ci karɓi wancan rabin saboda shi ne zai amfani da shi a nan duniya in samar da shi a gobe kiyama mutane ba su kula ba yanzu da ka sa ɗan kai katun boko ya je sha wahala wallahi gunda ya kata addini in madunan ke so ni ba sinsala ne a yanzu in zan ga gwamna sai na protocol da yawa daga nan in yi magana zai gwamna zai ce zo gan shi so abubuwa ne wanda in maka hannu na kai kata addinin za ka samu in ka san lahira kai kata addinin za ka samu amma ka ɗauki alkatun boko shine kawai ma in gaskiya bai mana ba so dole mu sanar da wannan katun mu ga yadda za a yi a taimaka a ci addu'o'i kuma duk wanda suka shiga cikin wannan al'amar Allah taimaka musu Allah sa wannan abin da ka tsawo nan Allah sa shi ne sanadin shiga aljannan mu kuma Allah kawo ci gaba a Najeriya Allah kawo ci gaba a Yalwa Allah kawo ci gaba a Abakatu Bayan University jazakumullahu khairan masha Allah Allah mun gode maka alhamdulillah Allah ya saka wa mai girma bayan cin sallah da alkhairi da waɗannan kalmomi da muka saurara zuna na yi kuskure wajen gabatar da shi mataimakin ciyaman na shura kwamiti na ce injiniya abdullahi aminu injiniya abdullahi abubakar allah ya saka da alkhairi sannan akwai manya-manyan dama na gaya mana cewa ba zai iya yiwa mu iya ambaton duk wanda ya halarci wannan wajen ba akwai da yawa daga cikin waɗansu sun zo sun buya Ah, mun kasa ganin su sai daga baya a ce maka wani wane na nan ko ka iya hango shi kai da kanka na ga ah, mai girma former vice chancellor ah, professor hamisu ya halarci wannan majalisin namu amma ya ɓoya ya so mu gan shi prof muna addu'ar allah ya saka maka da alkhairi da wannan karimci allah madaukakin sarki ya ƙara imani allah ya sa mu cika da imani insha allah ta'ala yanzu za mu tafi zuwa ga mataki na ƙarshe shine mu baiwa shi mai wajen wajensa ya gabatar da 'yan jawabansa na godiya sannan kuma sai a yi addu'a insha Allah ta'ala a rufe a yi haƙuri idan akwai wuraren da muka tsawaita Allah shiga ta malam bismillah bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan jawabai sun riga sun gabata ba wani jawabi zan yi ba sai dai in rufe mana saboda lokacin sallah ma ya yi sai mu yi sallah mu tashi kafin mu yi addu'a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yashkuru Allah man la yashkuru nas duk wanda baya gode wa mutane bai gode wa Allah ba dole ne bayan godiya ga Allah madaukakin sarki mu yi godiya ga duk wanda ya cancanta mu gode masa wanda duk muka gode masa da wanda ba mu gode masa ba ya cancanta mu gode masa muna roƙon Allah ya haɗa su gaba ɗaya gode musu godiyar Allah ta fita kowa kuma Allah maɗaukakin sarki innahu gafurun shaku shine mai gafara kuma shine mai godiya Allah ubangiji ya gode mana gaba ɗaya ina godiya ta musamman ga wannan jami'a jami'ar abubakar ta tafawa balewa wadda ni kan ta yi mun dukkan karimci ni ina matsayin dan yaro ne dan almajiri da nake shigowa daga unguwarmu zuwa nan makarantar tun lokacin ina dan karamin yaro allah bai sa na yi karatu a wannan jami'ar ba amma wannan jami'a ta yi mun abubuwa da yawa na gata tun ina matsayin alaramma mai jan sallar tarawihi zalla wanda shine farkon asamin din na fara yi a wannan jami'a tun lokacin ba a fara juma'a ba wajajen shekarun 1992 zuwa 1993 lokacin da na gama secondary school daga baya na zama alarama mai jan baki a shekarar da aka fara yin tafsiri daga baya kuma yau gashi har na zamo ni ne nake yin tafsirin kuma ina matsayin limami a wannan masallacin wannan duka na tabbatar da cewa jami'ar abubakar tafawa balewa ta yi mugata ta kowace fuska allah ubangiji ya kara albarka wannan makaranta ya kara albarka wa shugabannin makaranta ya kara albarka wa ɗaliban makaranta da ma'aikatanta mai girma shugaban wannan jami'a profesa abdulaziz ba abin da zan ce maka kai kana matsayin wa kuma kana matsayin malami kuma kana matsayin shugaba ne a gare mu allah ubangiji ya kai alheri a gare ka da ka da dukkan abin da ka sa a gaba alherinsa yana cikin abin da ya shafi zaman mu a yau domin wannan riga da kuke gani a jikina profesa ne ya saya mun ya ce in buɗe ya ce kullum yana gani irin wankan da nake na yara ne ya ce ya kamata kai na dattijai kusa ya aiko da wannan profesa allah ya saka da alheri ina godiya ta musamman ga wato majalisar da take kula da harkokin addini a wannan jami'a wato majalisar shura karkashin jagorancin dr ms adamu da kuma abokin aikinsa injiniya abdullahi wanda kullum muke faɗi tashi tare da su da sauran jami'ai abokan aikinsu allah ubangiji ya saka musu da alkhairi bisa jagoranci nagari. ina godiya ta musamman ga gwamnatin jihar bauchi da koyaushe muke aiki tare na addini kamar yadda addini ya tanadar a samu kyakkyawar alaka tsakanin gwamnati da masu karantar da addini ba abin da zan cewa gwamnatin jihar bauchi a kowane lokaci to musamman kuma wannan gwamnati na yanzu wannan bawan allah da ya tashi ɗazu kwamishina na harkokin addini da ba mu taɓa haɗuwa da shi ba sai a sanadiyar addini da sanadiyar nagarta da na je na same shi kuma ya karɓe ni gashi har mun zama muna da kyakkyawar alaƙa da shi duka akan dalilin addini yana matsayin mu a nan shine wakilin gwamnatin jihar bauchi muna isarwa da gare ka da kuma ita gwamnatin jihar bauchi addu'a ta musamman allah ubangiji ya ƙara albarka gwamnatin jihar bauchi ya ƙara wa gwamnatin jihar bauchi wato nasara akan dukan abin da ta sa a gaba mai girma gwamnanmu na jihar Bauchi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa daraja Allah ya kara masa taimako akan dukan al'amarin da ya sa a gaba Allah ya sanya masa sanyin zuciya da adalci da taimako akan dukan amanar da Allah ya dora masa Allah ubangiji ya bashi daman saukewa cikin nasara Allah kuma ya bashi nasara a cikin dukan al'amuran da ya sa a gaba na alkhairi ah, wannan mai girma kwamishina shine wanda na tashi na je na bashi shawara a kwanakin nan ba da dadewa ba cewa na je ana ta turka-turka akan ina ne za ta iya karban bakuncin gasar karatu alkur'ani na najeriya na ba shawara cewa ya kamata su karba kuma ya je ya gaya wa gwamna daga lokacin da na gaya masa wannan ya karbi wannan shawara ya tashi ya je ya gaya wa gwamna shi yasa kuka ga an yi musabaka a jihar bauchi wannan na tabbatar sanadiyan alkhairinsa ne da kuma jin kwarin gwiwa cewa zai yi ya sa na same shi kuma allah ya sa an yi allah ya sa albarka ya saka da alkhairi bayan gwamnatin jihar bauchi sai masarautar mu ta jihar bauchi wannan masarauta mai albarka masarautar nan ta mai martaba sarkin bauchi alhaji rilwan suleimanu adamu a jikan sarkin yakin sarkin musulmi malam yakubu allah ubangiji ya yi albarka wannan masarauta sarki a wurinmu uba ne kuma jagora kuma mutum ne wanda darajarsa da mutuncinsa ya sa muna ƙaunarsa saboda allah kuma muna masa addu'a daga zuciyarmu ne wallahi wannan sarki allah ya sani ina ƙaunarsa kuma ina yi masa addu'a akan allah ya ƙara masa jagoranci saboda sauƙin kansa da kuma yadda yake karɓar mu duk lokacin da muka je gare shi allah ubangiji ya taimake shi ya ba shi nasara akan wannan mulki ya kuma sa ya masa amfani duniya da lahira ya gafarta wa iyayensa da kakanninsa ga shi nan kun ga hakimin ƙasar miri wanda ya zo a madadin wakilci a madadin masarautar bauchi ga abubuwan da ya faɗa wanda shawarwari ne duka wanda suke nuna alamar gogewa akan harkar mulki da kuma gogewa akan harkar addini allah ya saka masa da alkhairi ya kuma ƙara albarka gare shi da kuma masarautar bauchi gaba ɗaya sai kuma abokan aiki na waɗanda tare muka yi wannan aiki da ku tun daga kan yan uwana limamai da na'ibina da sauran waɗanda muke aiki na limanci a wannan masallaci tare da su ko kuma jagorancin babban masallacin wanda shi sheikh umar shehu aliyu yake riƙe da shi ni ya bar ni a nan ina rike da ƙananan ma'aikata shi kuma yana rike da vice chancellor gaba ɗaya eh, ba ma hasada Allah ya zaka da alheri amma dai ina so a ce ni ma rika jan vice chancellor amma shi ya riƙe vice chancellor ni kuma ya bar ni da sauran ma'aikata da yan remedial Allah ya saka da alheri ah, mun saba mukan ɗauki rufe rufe ah, wannan tafsiri mukan kai can bana ba mu yi haka ba saboda ba a samu damar yin na can cikakke ba saboda babu ɗalibai to kuma duk abin ana yi saboda jama'a ne shi yasa da wannan masallacin da wannan masallacin duka ɗaya ne allah ubangiji ya ƙara mana albarka kuma ya ƙara mana ci gaba na addini da rayuwa da ladananmu da sauran ma'aikata a cikin wannan masallacin da wancan masallacin gaba ɗaya da kuma waɗanda suka yi mana karatu alarammomi tun daga kan adam muhammad zuwa abdulrahim mansur zuwa sauran abokan aikinmu 'yan midiya waɗanda suka fi kowa kallo na suke ɗaukan hoto da waɗanda suke ɗaukan sauti da waɗanda suke nan gida da waɗanda suke zuwa daga waje musamman ƙanina abdulrahman da yake zuwa daga masarautar mai martaba sarkin bauchi tun daga farkon karatun nan har zuwa ƙarshe yana ɗauka kuma suna watsa shi allah ya saka da alkhairi waɗanda duk suke taimaka wajen watsa wannan karatu har a same shi a waɗansu wurare da ba nan ba daga kan tashoshi na talabijin da tashoshi na rediyo da sauran tashoshi na zamani na wato na kafofi na intanet da waɗanda suka ɗauki nauyin hakan waɗanda ba babu lokaci in faɗi sunayensu sawa'un a nan najeriya suke ko a ƙasashen waje Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi ba zan manta da abokaina ba da na kusa da na nesa waɗanda koyaushe muke aiki tare da su da waɗanda suka kawo ziyara a yanzu da waɗanda suka kawo ziyara a baya da waɗanda muke yin aiki tare da su kuma muke yi wa juna shawarwari akan gudanar da karatu Allah ya saka da alkhairi malamai na da na nan kusa da na nesa waɗanda duk abin da nake faɗa ko nake yi duka a wurinsu na samu na addu'a Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi a koyaushe abubuwan da muke yi muna yin kokarin dogaro da abin da muka ji a wurin malamai kuma har yanzu nan mu gushe ba a matsayin almajiransu muna buga waya akan wani abun mu nemi shawara wani abu kuma mu nemi a ilimantar da mu kafin mu zo mu ilimantar da waɗansu Allah ya haɗa gaba ɗaya karɓa mana godiya da girmamawa ga mahaifina malam isa muhammad yalwa wanda dukkan abin da nake aikata ba ko nake faɗa duka tarbiyarsa ne na fata Allah Ubangiji ya faranta masa rai mu ci gaba da yin wannan abun ya tsawaita kwanakinsa ya ci gaba da ganin abun da muke yi akan dace kuma Allah ya mana abun da Allah ya ce alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay sai godiya ta karshe ga dukkan al'ummar musulmi a ko'ina suke waɗanda suke bin mu ko mun san su ko ba mu san su ba <clears throat> suke rubuto saƙonni na cewa suna fahimta suna amfana suna karuwa musamman kuma ina jin daɗi kwarai da gaske da samun kwarin gwiwa akan wanda zai turo takarda ya ce ko ya turo mun wasiƙa ko ya turo mun saƙo cewa sanadiyar abu kaza da na faɗa yanzu ya canza masa rayuwa abu kaza da ya je a wurina ya sa ya ƙara nagarta wani abu da yake yi ya ƙara wani abu da da baya yi yanzu ya fara mai kyau wani abu mummuna ya daina dama abin da muke nema kenan ya zama kayi karatu karatun da kai ya maka amfani kuma ya amfanar da wani a hakika idan da ba don al'umma suna saurara har suna amfana ba ba za mu ji kwarin gwiwar alaman cewa karatun nan yana amfani ba amma al'umma a ko'ina suke muna godiya ga allah a lokacin da muke karatun nan ana sawa layi za ka ga dubun dubatan mutane waɗanda suke bi suna kalla a nan najeriya ko a kasashen afirka ko a waɗansu yankuna na duniya baki ɗaya babu wani lokaci face za ka ga duk duniya mutane daga ko'ina suna bin wannan karatu kuma suna turo cewa sun ƙaru da baki ko fari daga cikin abin da muka faɗa wannan duka ni'ima ce daga allah muna fata allah ya sa ta zama mana hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba ina ƙara godiya ba ma da lokaci mai yawa za mu yi amfani da wannan dama ƙarshe mu yi addu'o'i wanda muke fata Allah ubangiji ya amsa mana daga shi kuma za mu kira sallah sai mu yi sallah <laughs> malam umar ya ce mun ya kamata in tuna da wani abu wanda ya muku alheri kar ku manta ya ce wai in yi godiya ga wanda yake kamun shayi ni ba zan yi addu'a ga mai kamun shayi ba zan yi addu'a wa mai dafa mun shayi ne ke wannan yar albarka Allah miki albarka eh, na tabbatar da cewa ita ce ta goya malam Suleiman ita ce kuma take cewa a shayi na san wani lokaci cittan ciki ma ita take saya haka Allah miki albarka Allah ya albarka wa zuriyar ki Allah ya gafarta wa iyayenki na gode kwarai da gaske malam umar tun da ka sa baki kai za ka yi addu'a nan dama ka fi ni iya addu'a kai mana wanda za ta je direct Allah ya karba mana bismillah ah. na neman alfarma ba da jin daɗi kai mini umarni a ce ban bi umarninka ba amma dai ina tawassuli da addu'a mu babana Dr. Usman Giya ɗaya ya zo ya gabatar mana da addu'a kusa da kusa da mawaƙin nan cewa ga buke da yawon Allah maɗaukaki ya saka da alkhairi abinda muka yi aka yi mana karatu a cikin wannan kwanaki masu girma muna roƙon Allah maɗaukaki ba mu ikon aiki da su ya Allah ka sa ibadun da muka yi a cikin wannan wata Allah ka sa karɓaɓɓu ne Allah kar ka sa mu yi kishiruwar banza da yunwar banza Allah ka sa daidai muka yi Allah ka karɓa do'inmu Allah ka gafarta wa iyayenmu bara a cikin wannan wata da muka zo rufe wannan tafsiri yayan mamutari da shi aka yi wannan karatu bana babu shi Allah ya ji kansa Allah gafarta masa in ta mu taso Allah za mu cika da imani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 اللهم ذكرنا من القرآن العظيم ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين ولا تجعله حجة علينا يا سميع الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلا أن تفرج هم المهمومين منا ونفس كرب المكروبين منا واقض الدين عن المدينين منا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المسلمين ربنا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 رب العالمين الله أكبر الله أكبر